Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma si na kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta alfa rediyo sannan za a iya ji yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina bahari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 27 ga watan Mayu na shekarar 2022 filin nama a yau na haɗin gwiwa ne wato nishadi da girke-girke. haka yake zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da wata matashiyar mawaƙiya sannan za mu ziyarci filin mu. Sai a kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. sauraro za mu fara da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar mana da kanta. To yau bakoncin wa um, VOA ta samu. Sunana Umar Salma wacce aka fi sani da Liya. To Liya bangaren wakar wace irin waka ake kiɗan ba mu labarin ki kadan kafin mu kai ga yaya aka yi kika fara waka. e to gaskiya na fara waka um, zan ce tun ban kai haka ba tun ina karama gaskiya saboda tun ina freestyling actually ina ji for example kamar ma zan ce tun daga islamiyya saboda islamiyan da nake tafiya ana mana islamic song haka sosai sosai mm-hmm. ana kasidu oh, a islamiyya na kan i have a lot of a series of songs da na sani a islamiyya da aka koya mana haka to tun lokacin nake son waka na ji ina son waka a raina and again i have brothers because i'm the only girl in my family ni kaɗai ce mace a family and the last born so i have elder brothers irin suna son playing music haka a gida again so i do listening to music a lot so i do mine it i do mine it i watch it on television and I, and also theater again ina kallo a television kuma ina jin audio mm. so haka a haka a haka sai na ji ina son music so from there ke daga gudun sai na fara rubutawa on my own na fara rubuta waka da ina primary school na fara har secondary school still uh, ina kan rubuta waka so bayan na gama secondary school shine sai na fara zuwa studio a wace shekara kenan aka kika fara zuwa studio na a wace shekara kika fara zuwa studio and that is um that should 2012, something like that. Mm. So that was when I started going to studio na um, voicing tun yana ba daɗi har ya zo ya fara daɗi don farko-farko dole you must irin sai ka samu ɗan matsaloli kaɗan akan voicing. Mm. kafin ka kware akan voicing. Wani irin matsaloli kika samu akan voicing ɗin. gaskiya akwai mic tension farko farko gaskiya za ka dinga jin gabanka yana faduwa sai ka ce like sound like irin kana kan tsoro haka so ba za ka yi shi yadda ya kamata ba so sai an dan kwana ji za ka goge akan haka mm-hmm. da wace waka kika fara mm, gaskiya na fara um, wa yansu english songs na fara da su mm. english songs na fara da su sai na zo na fara in gausa mm. hausa hip hop hausa da turanci gaba daya a haɗe ito eh, eh, um, da wacce in gausan kika fara a rera mana mijita <laughs> um, baƙi wanda na fara shi ne um, Libra ba <coughs> sunan wakan <coughs> Libra. Mm. Libra ba wa mata amma akwai wani Libra bawan kansa ne. Allah ba ni na baku. da safiya zai je nema da rana ma zai je nema da yamma zai je nema something like that me ta wannan akan lebura kika yi eh akan lebura na yi waka menene sakon da yake cikin wakar eh sakon da yake cikin waka shine eh, ina kokarin faɗakarwa ga lamfi ina gaya laborers akwai labora bawan mata akwai bawan kansa akwai wanda zai je ya yi laboranci bayan ya nemo abinci ba zai kai ma eh, iyalansa a gida ba sai dai ya kai ma wata a gida a ah, mm. sorry wata a waje yana ciyar da wata a waje kuma iyalinsa suna shan wahala mm. kuma akwai wani kuma yana nema gaskiya yana kawo gida ne ma iyalinsa samu su yi um, su ci kuma su ci su sha mm. differences in kena so that is what I'm trying to like in um, information da nake trying na nuna wannan kenan faɗa akan labor to um, kowane mawaki da nashi labarin ke naki da kika fito kika ce zaki fara waka yaya iyayenki suka karɓi al'amarin eh to gaskiya da farko dai um, ina ɗan tsoro-tsoro haka a so sai daga baya dai na ce kai don to a ciki baiwa ne daga Allah waka ba wai kuma ba tsanake yi ba balantana a ce zan dinga ina ɓoye kaina this is what I'm zan ce wannan abin abin da ni zan ce I'm specializing na iya like I like it I love doing it and I can do it. So why am I hiding? Nisa and to keep you. Me Why not? I should just do it with one mind. So, farko farko dai ina dai ina yi ina yi ina yi dai. An dai sani dai. But my dad the ce iyayena ba su sani ba. Kawai dai sun 24. har kika fara waka har aka yi hira da ke a talabijin iyayenki ba su sani ba ba su sani ba kawai sai suka gani a ayyukan for because ina makaranta a BUK actually mm. so when I was doing it ina yi ina yi ina yi ina yi the normal sai dai na je studio na buga waka na na yi wasu abubuwa na da sauransu to abin da suka zo suka gani a ayyukan for mm. gaskiya they were not surprised sabida sun san yadda nake yawan waka a gida eh. wani lokaci zan sa iya ma manta da kaina idan kana ma mu magana idan baka taba ni ba ba ji zan yi ba ba su yi fushi ba kenan da suka ganki ana hira da ke a'a gaskiya ba su yi fushi ba eh. ba su yi fushi ba sabida they were no surprise sun san cewa ba su yi mamaki ba i like it abu ne da nake so mm-hmm. right from time kawai i didn't make it officially ki dinga yi mana hasa kawai ban mekin din shi zan ci fito da shi kowa duniya ta gani ba <laughs> na eh, yes ban fito da shi ba so sun san cewa yes na ina son wannan abin kuma ina yi a takaice ke da kika fara buke fuskanci kalubale daga ko ina ba ko iyaye ko yan uwa ko abokan mu'amala ba gaskiya wannan kalubale dole ne dole ne mutum sai ya fuskanta saboda yawanci ana ganin um, ana ganin masu music musamman 'yan hip hop musamman mu 'yan hip hop ana ganin mu cewa eh, ana ganin kawai in kana waka kai ɗin iska ne daga wajen al'umman gari ko kuwa daga wajen wa kika fuskanci wannan gaskiya mutane da yawa mutane da yawa da dama idan kawai kana waka to kai ɗan iska ne ko ba ka ko kai ba ɗin iska ba ne kawai kai ɗin iska ne haka suke haka suka fuskanci abu so abin da yake shi kenan gaskiya wannan kalubalen dole sai mutum ya fuskanta kuma nakan yi nuni da because kowane interview ina sai na yi wannan magana sai na yi magana akan wannan abin to wace ce bakan da ana kallon mu da wannan idon ba Eh, wacce ce bakan da me yake a waƙoƙin da kika yi eh bakan dinya ya ce don um, mata eh yo mata ya take ita kuma yo mata <laughs> waka gaskiya love song mm. it's a love song actually mm. so um ina ji da wannan wakan kuma fans ina suna son wakan sosai a mana mujiya take ita wakar eh gaskiya um, it's also in hausa and english <laughs> okay english din yana da yawa a ciki eh ah, da yadda na yi wakan Your love would ginger me as if for your matter, fish your best. Yalla rude sifoyo mata afitla kuja. Your my body and I could close my account for you. Eh. Ita kuma wakar saƙon me ke cikin wakar? Ina ƙoƙarin cewa ina iya yin komai akan soyayya. Mm. Like zan iya malam ma soja akan soyayyarsa. Duk a cikin soyayya za ki iya malam soja. Eh, eh wallahi. Eh. Ah, to wani irin alfanu kika samu a wannan harka ta ki ta waka? Mene? Alfanu wani irin alfanu amfani kika samu a harkar ta waka? Eh gaskiya na samu amfani na samu wannan nasarori da yawa. Mm. like na karba award sosai as best female artist of the year like a wani irin award ya suna award din akwai arewa celebrity award eh, akwai arewa talent award mm. akwai kuma um, sautin arewa mm. award akwai kuma um, Akwai Face of Kano. Eh. Hmm. ɗaya ne ko ko ne da dama? No, like akwai wanda aka bani the best female artist of the year. Mm. Akwai wanda aka bani the best female rapper. Hmm. Saboda har da yi. Akwai wanda aka ban best female rapper. akwai wanda aka ban best afro pop artist mm. kina rap ka ki dan gwada mana a cikin raps inda kika yi a gwada mana mu ji gwani da kika yi ah, gaba da hasada ku gane bana kasada wai waye kai biri ya je ya haura kan gada har ya tsallake guda wai gaba suke da ni dan an ɗaura rawani hip hop ba ta da nili baby a ta zamani to maza da yawan kishi sun sa mace ta tashi to tun da har na tashi a rafa ba na fashi ya zanna ya fi bashi ido na sa wa togali sarki ya sa a mawali na rabu da ku ne ba don ba ni iyawa ba hawan da na yi na sauko ba don karni karyewa ba ga sunan da banda waka kina wata sana'ar ne ko aiki eh, Ah, ni makeup artist ce ok kina makeup ina makeup mm. me kika karanta a jami'a computer science to da um, bayan kammalawa biki sha'awar ki aiki wani aiki da ya danganci computer science din ba eh ban samu ba ne saboda gaskiya aiki yana wahala yanzu a Najeriya eh. to kina da sha'awar ki samu aikin koko na yi presenting again eh. like PY Shaba TV I was the presenter. Eh. Kina sha'awan ki yi aiki ko ko eh, yanzu kin fi so ki ci gaba da wannan kwalliya da kuma waka? Gaskiya ina sha'awan yin aiki na fi so na yi aiki. In kika samu eh, aiki zaki ajiye waka? Na? In kika samu aikin zaki ajiye waka kenan? a gaskiya ba zan iya ajiye waka ba. To me zaki ce wa masoya? masoya na gaskiya ina alfahari da su ina alfahari da masoya na sosai sosai Allah ya bar mu tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kai ga filin kwalamar mu ku shakata da wannan waƙar. sai filin kwalamar mu a birnin Kumasi tare da Hauwa Abdulkarim. To mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya yau mai muke da shi ne ga mai sauraro. Party jollof rice yau zamu yi. da dukan shinkafa eh da dukan shinkafa amma irin wanda ake zuwa biki kiga ana tarbubin nan kai ka zaka ci ba irin shi kake a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana buƙatan albasa tana buƙatan man gyaɗa tana buƙatan kayan ƙanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su. ake so kaɗan? kaɗan ne da dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana buƙatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta ɗora Yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shima idan ya fara dan so ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare da ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin dafa duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta dan zazzaga yawwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu su tace a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafa uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan motsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi mm. wani za ta ga ruwan yayi fari sal yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi hmm. ta zidda wannan ruwan farin eh. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasar to an rage shi starch da ta ce sosai sosai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa sanwan ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad to a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci kiga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kamar ba ta kashe kuɗi ya yi eh, yawa an sa eh. a nan a sa a nan eh. tunda duk ciki zai tafi lokaci ɗaya bari wannan ɗin mu bashi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyar jirgin eh ta dan bude kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta ɗora sai ta ɗauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper eh ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafan dan kauri Eh, zai dan bashi kaurin wannan na party jollof eh, da kin buɗe da na dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai eh, bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba magawayi. Mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi ne zuba da wannan kauri kanshi kanshi da ake da ake bukata shikenan shinkafar da ake cewa party jollof ta samu kin ga hmm. kenan smoky fati jollof mai zan miki hayaki ne ko ya mai dan hayaki yau mai dan hayaki da dan kauri kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci Yau wato kin samu fati jollof kenan sai a nemi haɗin shi kamar su latas da na ce miki kamar salad kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki dama yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri hmm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai zai wadata zai wadata. Cewa sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan ɗin ma kawai ɗan ganye ɗan tumatir ba kana ya bada. Ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki dan barbada ki sa eh. gishiri shi ma hmm. zai wadatar. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka annan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC na nake sallama da ku a kasance lafiya. as I survive.